taɓarɓarewar lamarin tsaro a Najeriya musamman a yankin Arewa yana ci gaba da ɗaukar sabon salo a ƙoƙarin da 'yan fashin daji ke yi na ƙara wanzar da ayyukansu a yankunan ƙasar. Rahotanni sun nuna cewa bayan ƙaƙabawa mutane haraji da 'yan bindiga ke yi yanzu suna naɗin hakimai ga jama'ar da suka saura ba su yi hijira ba a wasu yankunan gabacin Sokoto da ke arewa maso yammacin Najeriya. Wani mazaunin yankin Idris Muhammad Gobir ya ce zuwa yanzu 'yan fashin daji sun naɗa hakimai biyu a yankin na sabon birni. jiya jiya nan boka ɗaya daga cikin shugabannin bandits ɗin nan ya yi maulidi a garin makwaruwa inda ya yi declaring ɗin kai ma shi an mai gari dan gaban sani an kai sani ɗan sani mai garin ya tambaye su wa an mai gari yanzu shi mai garin da kai ne dan sani ya ce irin gaɗe yanzu kai an mai gari sannan garin gangara kuma an ka kira su duk yan gangara ana kira su saturo an ka zamana da su da ainihin shugabannin bandit su mutanen na gangara da kansu sun kace sun zaɓi dan kwaro idan aka dan kwaro shi a rike da wannan wuri kuma bayan haka nan kuma ya je ran alhamis garin ya ce a zo a bude to masallatai su bar zuwa wani gari suna sallah su dawo cikin garin su gaba da sallah da wata shari'a da za a yi da wani sasanci da kuma yana karkashin su da bude kasuwa ya ce a zo a bude kasuwa ran talata mai zuwa wani mazaunin yankin na gabacin sokoto bashir altina guyawa ya ce tun kafin 'yan bindiga su ayyana naɗin hakimai da daɗewa suke da iko da wasu yankuna da ke yankin. Tun daga wannan wuri inda an ka yi hada da jami'an tsaro dama har abin da ya kawo ka zango har zuwa da ke gatawa. Ina tabbatar maka duk waɗanga wurare wurare ne waɗanda 'yan bindiga suke kai da kawowa wanga wuri kuma suke da iko na dukkan al'amura waɗanda ke tafiya na shige da hice na al'amura ne da kullum na waɗanda wurare. So kaga ko da sun ayyana cewa sun naɗa wasu wakilai ko ba su ayyana sun naɗa wasu wakilai ba. Ai daman su ne a wurin kuma su ne ka iko dan duk wanda an da iko wurin mai rawani ba shi da nashi rawani bai da ikon nashi rawani sai ya yarda da rawaninsu. To ko hakan yake nufi ga ƙasa irin Najeriya? a samo 'yan bindigar su karɓe iko da wasu yankuna har su kai ga naɗa hakimai. Detective Awal Baladir mai iya masanin tsaro ne. Manyan haɗarin guda uku ne. Na farko dai zai gaskarya wa mutane kwarin gwiwa cewa gwamnati tana da ƙarfin da za ta iya kubatar da su daga hannun 'yan da kayan bawa. Na biyu zai ƙara kara rukurutin ɗin mutanen su wato su sake ɗiban wasu mutanen waɗanda suke ba 'yan ta'addan ba a shigar da su ko da sun yadda ko da ba su yadda ba. na uku kuma suna nuna wa duniya cewa sun karfafa har sun yi karfin da za su zo su shimfiɗa mulkinsu a ƙasa. A nata haujar rundunar 'yan sandan Najeriya ta fitar da wani bayani mai ɗauke da sa hannun kakakinta a Sokoto ASP Sanusi Abubakar inda ta bayyana cewa bincike ya tabbatar da labarin a zaman mara tabbas kuma ta ce tana ɗaukar matakai kwarara na gano inda waɗannan ƙorafe-ƙorafen suka samo asali. ta ce tuni akwai wani aiki na fatattakar 'yan bindiga da ake yi karkashin shirin hadarin daji wanda ya kumshi sojojin sama da na ƙasa da 'yan sanda kuma ba da jimawa ba za a kai farmaki ga sansanonin 'yan fashin daji domin maido da zaman lafiya a yankunan da rashin tsaro ya ɗaiɗaita. yanzu dai jama'a sun zura ido ganin yadda za ta kaya da yake wannan talatar ce za a buɗe kasuwa a gangara ƙarƙashin jagorancin ɗan bindiga hassan ɗan kwaro muhammad nasir muryar amurka daga sokoto a najeriya